Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17,25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa biyar sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare nake da Ladan Ibrahim Aiwa. Muka sake da muku da wani sabon shiri a wannan hantsin. Cikin shirin namu za mu kawo muku rahoto akan abin da manoma ke cewa game da hana shigar da shinkafa ta kan iyakokin Najeriya. Hawa kuma za ku ji wasu manoma da magidantan da ambaliyar ruwa ya lalata wa gidaje da gonaki a jihar Kano na roƙon agajin gaggawa daga hukumomi. sai kuma wasu ra'ayoyin da kuke turo mana da farko dai sai a gyara zama domin a sha labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. Kwamitin bincike da gwamnatin jihar Kaduna arewacin Najeriya ta kafa ya ruwaito cewa mutane 348 na 'yan kungiyar Shi'a sojoji su kashe biyo bayan wata cece kuce da ta shiga tsakaninsu a cikin watan Disamban bara sai dai wakilin murya amurka da ke babban birnin tarayyar najeriya cika oduwa ya ce biyo bayan fidda wannan rahoton da kwamitin ya yi cikin wannan sati ya sa jama'an kasan na tofin allah dare ga 'yan kungiyar ta shi'a shi dai wannan kwamitin bincike da gwamnatin jihar kaduna ta kafa ya samu sojoji da laifin wuce makaɗi da rawa wajen amfani da ikonsu a kan 'yan kungiyar ta shi'a lokacin da cacen baki ya kaule tsakanin sojoji da 'yan shi'a a kan hanya watanni takwas da suka gabata kwamitin ya da cewa mutane 348 ne na kungiyar ta yan shi'a suka mutu da soja guda sakamakon wannan hatsaniyar su ma kungiyoyin kare haƙƙin biladama na ƙasa da ƙasa sun fidda kwatankwacin irin wannan rahoton amma rahoton kwamitin na jihar kaduna ya danganta laifi mafi rinjaye ga kungiyar ta 'yan shi'a abinda mai magana da yawon rundunar sojojin kasar kanar sani usman ya jaddada sai dai kuma kanar usman ya ya ce uffan game da abin da game da shawarar da kwamitin na jihar kaduna ya bayar na cewa a gurfanar da duk wani sojan da aka samu da laifi cikin wannan al'amari na kashe farar hula har su 348 kwamitin ya ce kungiyar ce ta ingiza 'ya'yanta suka bijirewa doka dan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump wanda ya kwashe mako guda yana cece kuce akan batun kiss da kazala kan yayan wani sojan amurka da aka kashe a iraki ya janyo wasu 'yan jam'iyyar tasu ta republican fitowa fili suna sukan ɗan takarar nasu wanda hakan ya ƙara fito da irin rashin jito da ake samu tsakanin 'yan takarar da wasu manyan jam'iyyun tasu meg whitman wata fitattiyar shugabar kamfanin kere-kere da ta nemi ta zama gwamnan jihar california a cikin shekara ta 2010 amma ba ta samu ba ta faɗa wa jaridar the new york times a yammacin jiya laraba cewa za ta goyi bayan 'yar takarar jam'iyyar democrat hillary clinton kuma za ta nema mata gudunmawar kuɗi kana ta kira donald trump mara gaskiya haka shi ma ɗan majalisar wakilan amurka richard hanna na new york shine zaɓen ɗan majalisar farko a halin yanzu da ya fito fili ya nuna goyon bayansa ga clinton ya ce ya yi tar da kalaman ɗan takarar jam'iyyarsa ta republican game da kan wannan na nuna goyon bayan da waɗannan mutanen ya zo ne sa'o'i bayan da shugaba obama ya ɗauki matakin nisanta shugabancin amurka da kalaman ɗan takarar shugabancin ƙasa lokacin ne shugaba obama ya ce trump bai cancanci zama babban kwamandan askarawan amurka ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ana gobe ranar zagayowar cika shekaru 50 da haihuwar shugaba obama sai gashi an yi masa maraba da yekuwar murnar wannan rana daga babban daga dubban matasan da ke halartar taron shugabannin manyan gobe na afirka na wannan shekara da ake yi a nan washington dc shugaba obama dai shine ya kaddamar da wannan kungiyar ta manyan gobe na afirka wadda a takaice ake ce mayali wanda daga baya ya mata lakabi da kungiyar zumunci ta mandela washington ya samar da wannan kungiyar ce shekaru shida da suka gabata da niyyar taimakawa matasan afirka ta fannin kasuwanci kare haƙƙin bil'adama da kuma takarawa a harkokin rayuwar yau da kullum yau nahiyar afirka ita ce ke da ɗimbin albarkatu da damar ci gaba kan harkokin rayuwa daban-daban shugaba obama ya shaidawa ɗimbin mahalarta taron cewa ya ziyarci yankin nahiyar afirka har sau hudu fiye da duk wani shugaban amurka ya ce wasu daga cikin abubuwan da ya ko sun hada da ganin ya samar da shi kara dankon zumunta tsakanin amurka da afirka ta hanyar bunƙasa cinikayya samar da mulki na gari kare haƙƙin bil'adama tsaro tare da ganin jama'a sun wadata da abinci ya ce ba sun yi haka ba ne domin kawai suna son mutanen afirka ne kawai a'a sai domin duniya ba za ta iya shawo kan matsalar canjin yanayi ba da kuma ayyukan ta'addanci ko kuma faɗaɗa 'yancin mata da dai sauran matsalolin da al'ummar duniya ke fuskanta. Shugaban kasar Zambia Edgar Lungu ya ce ba zai damu da amfani da doka mai tsanani ba domin ganin kasar ta ci gaba da kasancewa cikin zaman lafiya bayan kuri'ar ajiyar ra'ayin jama'a da za a yi na shugaban kasa, majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi wanda za a gudanar mako mai zuwa. Lungu wanda ɗan jam'iyya mai mulkin kasar ta Patriotic Front ya ce ya samu bayanan sirrin cewa babbar jam'iyyar adawa ta united party for national development ta shirya ta da zaune tsaye muddin ba ta yi nasara ba wajen zaben sai dai a su da wannan gidan rediyon mr kanisus banda wanda shine mataimakin shugaban jam'iyyar ta upnd ya yi watsi da wannan kalamai na shugaba lungu kuma ya ce abin da na sani ne Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, sakamakon hana shiga da shinkafa ta kan iyakokin Najeriya har yanzu manoma na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu. Daga Abuja ga Nasir Adam El-Hikaya da ƙarin bayani. bana dai da alamu damuna ta yi albarka a sassan najeriya musamman ma yankin arewa mutane kan yi amfani da dandalin yanar gizo wajen nuna gonakinsu koko sun koma gona don samun abinci daidai lokacin da abincin ya tsada musamman ma shinkafa da aka dakatar da shigo da ita najeriya na ziyarci hamshakin manomi alhaji musa yola don jin me zai ce ne kan tasirin da noman zai yi wajen wadata abinci a najeriya musamman ma da jin labarin farashin tumatur ya kare shin me zai ce kan matakin gwamnati na ci gaba da rufe iyaka don dakatar da shigo da abinci daga ketare musamman ma shinkafa eh, ni dabbacece ne kun da can ma da aka kawo shinkafa ni ba ra'ayina bane don mu ba za mu ciyar da kanmu ba gwamnati ma ba ta ce ta rufe boda ba eh, ta ce a shigo da shikafa ta ruwa yanda za ta samu rabano a daina shigo da ita ta barawon hanya a cinga bin jeji da sauransu ita sai ta hana amma ni ta hana ma gaba daya ko na ruwan ma a bari in za mu rayu duk kasashen da suke bana ba sai da rufe kansu ba na sani lokacin ta su yaro kayan japan ba a sai aka ce bai da kyau da suka ba su yi karfi ba ga china kujeransu a majalisar duniya an hana su sai da suka zo suka fito da karfi ba sa zuwa ko ina ba sa sayan kayan ko sai kayan su ba wanda zai ci gaba ya ce ma ya ci gaba sai kuma bai wadatar da kansa ba ba za a samu ashe wadata mutum ba kayan ka kake amfani da shi ba amma a sai kullum kuna zaune shi a kawo muku abinci ku ci kuna zaune ku ce sai ku zama sai shinkafa ya karala su waye mu ba za mu karala nan ba ba a duniyar nan muke dukan mu ba ba mu da kasar noman a cikin ruwa muke ba daidai bane gaskiya ni ni bana goyon baya wallahi har da waɗanda suka ce suka faɗa su gaban ƙasa ya bude boda ya kamata su san waye Buhari nan mutum mai shekara saba'in da wani abu duk matsayin da mutum zai rike a ƙasar Najeriya ba mu da Buhari nan bai rike ba ya samu fa kada mutum ya dauki dan yana matsayi yana sarki ko yana da matsayi ko yayi dakta zai gaya Buhari wata magana ba abin da bai sani ba Allah ya sanar da shi kuma mu yarda cewa Buhari Allah ne kawo shi don ya shi Najeriya masanin tattalin arziki Yushau Aliyu ya ce lamarin sai an ciza kuma an hura ba noman ne ba a so a yi ba ba yunwan ne ake cewa an yi ragwanci ba a'a yanayin noman a kawo shi ya za a yi taki dubu bakwai kuma shinkafa dubu goma sha takwas ta yaya za a yi mutum nawa ke da dubu goma sha takwas ko yake da dubu bakwai na siyan taki kai wannan abin da nake gaya maka malam nasiru ni ba wai ina shaci faɗi ba ne sai da na bi wani mara ƙarfi gonarsa na raka shi tun daga kasuwa ya sai taki mudu ɗaya ya sai iri mudu ɗaya na raka shi gonan muka uni ya kasa ɗaukan ma'aikacin da zai ba shi naira ɗari uku da ni da shi na taya shi muka sa takin bayan muka sa takin na taya shi muka shuka masara to a yanayin da na gani wannan na yi ne saboda ina fahimtar halin da mafi mara karfi yake fuskanta da muka dawo wannan bai da kudin cin abinci. Ciyar da kai in ji Hausawa dai ba gwaninta ba ce, ma'ana zama wajibi al'umma su miƙe su nemi abinci ta hanyar noma. In za a tuna shugaba Buhari ya buƙaci duk al'ummar Najeriya su nemi duk wani fili mai nomuwa don wadata ƙasar ta Afirka ta yamma mai yawan jama'a da abinci. Nasiru Adamu Ali Amurka daga Abuja, Najeriya. kan sarki mai girma Allah ba ta gyara kan kowa. Sani ga magana da yin noma don ko noma A gai da Nasiru, kafin mu je ga rahotonmu na gaba, yan sai a shakata da wannan waƙar. kiɗin zarabe wallahi kano za mu je wai zaman wani ba mu ba abin wani ba mu ba gidan wani ba namu ba uban wani ba mu ba uwan wani ba mu ba kiɗan zami na zane. Allah ya ji kan marigayi san ɗan indo. Manoma da magidantan da ambaliyar ruwa da sauka kankara suka lalata a gidaje da gonaki a uku daga cikin ƙananan hukumomin jihar Kano sun roƙi agajin gaggawa daga hukumomi da kuma ƙungiyoyin ba da agaji. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. a juma'ar da ta gabata ne ruwa kamar da bakin kwarya da kuma saukar kankara suka yi musabbabin rusa gidaje da lalata amfanin gona a yankunan kananan hukumomin kire da bebeji da kuma dawakin kudu duka a nan jihar kano lamarin da ya fi munana ne a garin kwana dan gora da sauran ƙauyuka da ke makwataka da shi a yankin kiru da bebeji baya ga ƙauyen yinkatsari na karamar hukumar dawakin kudu sunanka abubakar lawan ka eka nawa za ta kai eka biyu ta bata min masara da waken suya da tumatiri da albasa shine muke roƙo gwamnatin jihar Kano ta taimake mu yanda Allah ta'ala ya taimake ta mu ta taimaka mana ya suna malam Abdullahi Abe akwai tumatir akwai albasa akwai waken suya akwai dawa akwai masara za ta kamar eka nan za ta kamar eka biyar wasu manoma kenan da wannan waƙa ta afkawa Ba a ga lalata amfanin gona ambaliyar da saukar kankarar sun rusa gidajen kwana da makarantu da kuma rumfunan kasuwa Suna na sule rogo hmm. dama abun da ya shirya kwanon kawai ruwa diri me da me kake sayarwa a cikin shagon ba abun da babu kai wanda Allah bai bani ba a nan suka gama narkiya kawai ba wanda ya fita ba abun da na kira kimanin gonaki 500 ne masu murabba'in eka biyu zuwa biyar da kuma kusan gidaje 200 ambaliyar da kuma wannan saukar kankara ta sama suka lalata tuni dai wakilin kiro honorable kabiru hassan dashi a majalisar dokoki ta kano da takwarorinsa masu wakiltar dawakin kudu da bebeji suka kai wannan batu zauren majalisar a kudurin da na kai akwai gonakai kayan amfanin gona wanda wasu ma suna dab da a fara amfana da su hmm. akwai gidaje akwai rayuka ma da aka rasa so abubuwan da sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da muke so a jama'a na gaggawa shine musamman waɗanda gidajensu suka faffaɗi a taimake su da irin gurin ma da za su kwanta da abincin da za su ci kuma a taimaka musu da ɗan siminti da kwano wanda za su mai da wurarensu hakan ce dai ta sanya shugaban majalisar ke cewa za su yi aiki faɗa da ka faɗa da bangaren zartarwa na gwamnati da sauran hukumomin ba da agaji akwai cikakken sakatare wanda ake cewa executive sakatare mai kula da kai agaji na gaggawa da shi kuma kullum aikinsa shine ya aiki da kungiya mai kai agajin gaggawa ta tarayyar najeriya wacce ake kira da nema na hina kuma aikin su ne su tallafa su agaza honorable kabiru alassar rim kenan shugaban majalisar dokoki ta jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya a gaida mahmud har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan washington dc yanzu haka agogonmu na cewa karfe uku da minti goma sha biyar na dare yanzu kuma ga usman kabara da shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Kasa ba kasawa ba. Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata, wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya faro tattaunawa da wata baiwar Allah mai suna Bilkisu Ibrahim, wacce take da bukata ta musamman ta rashin gani. Duk da wannan baiwar Allah ba ta gani, amma ta yi dogon karatu har digiri guda biyu. Bulkisu ta tsaya ne inda take gaya mana a lokacin da take makaranta wato lokacin da take jiniyo wato makaranta karama ta sakandare. Kawaye har taruwa suke suna cewa suna son su buge ta wala Allah kila saboda tana da kwakwalwa ne a'a wala Allah kila saboda nakasar ta ne ita ma ta ce wallahi bata san menene dalili ba amma daga baya ta ci gaba da cewa sun daidaita. to waye shiga tsakanin su kamar yadda Muhammad ya tambaya ita mai kula da mu a lokacin bata gaya ba gaskiya ta boye mun dalili amma dai ta ce min wai sun ce za su dake ni eh. sai ta laba ta je ta kira senior master dan shi kadai zai iya maganin su su eh. eh ya kwazo ya ja kunnan su su da saurin kunne to dai tunda suna garashin hukumar makaranta eh. idan suka samu horo ana tankwara su gaskiya ah, eh tunda akwai dokoki hmm. suna bin ka'ida ba laifi musamman na lokacin mu gaskiya so daga baya dai aka magance wannan matsalar muka zo ba ma samun ma matsala kuma da su gaskiya eh, su za su ma daga baya ma tun suna raka ni in ebon ruwa a rijiya mm-hmm. ko a famfo in akwai har ya zanto sai su ce akwai wata da jinin haɗari sosai gaskiya don tana da hankali eh. sai ta hana ni zuwa sai dai ta je ta ebo ta kawo min Eh. da sun zama senior ma sai ta tura yara kawai su ebo mu to haka muka rabu lafiya har yanzu kuma muna zumunci da su duk da kin gaya mana cewa har kin je jami'a gashi digirin ki biyu shi ya alamta cewa kin fita da sakamako mai kyau daga secondary to amma za mu so mu ji eh, kin san ana zama fiye da ɗaya kafin a sami eh, a cika sharɗan samun gurbin shiga jami'a ke zama ɗaya kika na jaraba kika samu wannan martabar ko kuma ya. gaskiya zama ɗaya ne da farko ma tun da na shiga makarantar barin baka wani labari akwai yarinyar da na tara a ajinmu hmm. ita take daukan take zuwa AWTC so ita take taimaka wajen karatu da sauransu kamar yaya saboda ka tsarin ga makaranta na masu gani malami ya shigo zai rubuta note akan allo in ya rubutu akan allo dalibai su kwafa sai yayi bayani kuma explanation kenan to ni a lokacin akwai recorder haka tape recorder ne nake recording bayanin shi amma rubutun sai in samu cikin irin dalibai masu hazaka haka wanda suka san me suke yi eh. sai su karanto mun su sai an rubuta ni kuma cikin irin rubutun mu to haka muka yi karatun to yarinyar ita take karanta min da farko ya take zuwa ta daya a class eh. to da aka yi exams sai na dauki sai na dau eh aka yi jaraba sai na dau matsayin ta ta daya to daga nan muka kulla sai aka daina yi karatu <laughs> ɗaliba ta zarce malama <laughs> daga nan gaskiya sai dai lemun karatun so dole sai na samu tarinya sai in eh. samu dan abu in bata da kuma sai mun karatu abu kamar yaya in dan kuɗi haka na kashewa eh. kuma ni zan zama best overall best student eh. a lokacin da muka zo kan karatu na karbi ɗaliba mafi hazaƙa da basira sosai kuwa alhamdulillah da muka gama sai kasance aka rike mana jaraba mu ta waik eh amma sai ne ko ta fito to wane ko ban da mas ban samu lissafi ba eh. kuma sharaɗin shiga jami'a sai da mas da english kuma jam ina ina da over 200 points a lokacin jam ashe na yi jam a lokacin so kasancewa a rike mana waye dinmu ne ko kuma ba wannan ka'idan ban samu lissafi ba mm. to sai kasance ba zan iya shiga jami'a da wannan jaraba ta ne ko ba mm. ga waye dinmu kuma aka ki saki sai daga baya mm. sai bayan na samu admission a FCE na fara NCE sannan aka saka mana waye ko an kama ku da magudin jarabawa ne mu gaba mu a wannan shekarar masu larurar gani eh. dukkan mu aka rike wa jaraba to me faru ai ban sani ba wallahi to aka dinga bi mana dai har ma da iyayen mu suka dinga bi da da kashi Allah ya taimake mu aka saki jarba to ni alhamdulillah na tashi na samu 5 credits ina including maths and english ya karatun ya kasance can a FCE eh. eh a hostel na zauna gaskiya a makaranta ne ke kwana eh. saboda eh, tazara daga makarantar zuwa gida so sai na samu daki a nan na zauna kuma haka ne karatun su ma nan kaga masu gani ne gaskiya ma masu gani ne eh, eh to hakan da yanda ne tsarin wancan na sakandaren haka ne wannan eh. rekoda ce sai in sa in lecturer yana ne sai in dauka daga baya sai in je daki in yi amfani da rekoda ta in yi ko kuma in samu cikin ɗaliban ko an bada textbook an saya in saya to haka da sayar da ta da komai to amma eh, textbook ya kike kike karanta eh textbook sai dai a karanta mu ko a gida ko cikin ɗaliban masu kirki dan ana samun masu kirki ka san high institution ne eh. akwai mutane suka mallaki hankalinsu ba kamar eh. secondary school ba eh. to sai in samu in na sami karanta mu a karanta mu in gida ne ma a karanta mu to a FCE cama ma ta dan ta yi ko kuma a yanzu an shiga babban babban masaki sai abin da Allah yi eh ai ba position nan ka sani an dai karatun kuma ba a samu matsala ba ka san wani sai dai ko mutum ya samu kari uba ko afsan taka wai kari uba nawa kika taba samu a gama aiki <laughs> gaskiya ban taba samu kari obama ba sai dai absent an yi jaraba ba ki sarata ba na yi gaskiya abin da ya fito absent da muka bi kuma sai aka fito da result din akan sami irin wannan matsala gaskiya a manyan eh, makarantu eh. eh amma ba wai dan ban yi bane na zauna jaraba. na yi komi to kuma wanda ya dauke mu a lokacin wani kofani hmm. wato dan hidima kasa daga dai wurin shi aka samu matsala eh. so da aka bi sai aka gano inda matsalar take aka fito min da result ina wai na san nce shekara uku ake yi a shekara uku na mun ce baki taba samun kari over ba balantana ma a magana spill over wannan mataki kika samu na, na sakamakon ki dan akwai distinction akwai merit akwai pasco a eh, points ne points A. 10 eh. points a lokacin don haka da sakamako ya fito sai kika nemi aiki a ma'aikata ilimi ta jihar Kano. Dama akwai maganar za a yi ba mutane a lokacin so um, so akwai magana a ƙasa ba sakamakon ga kuma iba za a yi na ma'aikata mm. to daga baya dai muka dinga bibiya dai Allah ya taimaka har sakamakon ya fito a lokaci guda kuma na cike fam din DE na biyu ke kina so zaki shiga jami'ar Bayero eh zan shiga jami'ar Bayero eh. so da sakamakon ya fito ga aiki na samu mm. sai na fara aikin ina zuwa aiki sai kuma daga baya admission din ya fito wai da aka baki aiki a matsayin me aka dauke ki ne malama malama makaranta mai koyarwa a aji kuma aka tura kina na tudun maliki makarantar da kika gama kuka yi ta fama da yanki da <laughs> eh kwarai nan aka tura ne. wanda suka nemi su tara miki gajiya <laughs> kin ji yanzu kuna zumunci da su kin sadu da wasu su an dauke su malamai a cikin yan ajin nan naku duk cikin su ba wacce ta ci da karatu in fact su daga jinan sakandare su ma ba su dora ba da kika samu gurbin karatu a jami'ar Bayero ya ta kasance to shikenan sai daga ga admission kuma ga aiki sabo kuma gaskiya mutum ya fara aiki ba a bashi dama koma makaranta sai ya shekara biyu Eh, ka'idar aikin gwamnati eh, eh. so shi ne sai na ci to yanzu yanzu sai na koma makarantar sai na sami gashi kin fara jin alat gashi kuma makaranta ta ta samu eh to haka ne <laughs> so shi ne sai na je na samu shi admission officer a lokacin professor Abubakar Rashid wanda ya zama vice chancellor daga baya ya gama mm-hmm. to shi ne a lokacin sai na je na same shi na ce ni sa ina so a min a dage min karatun na a min da farin admission ina zuwa ko baɗa haka shekara mai zuwa sai ban shawara ya ce saboda me na ce gashi na samu aiki ga ya ce kad ki damu ya karfafa min gwiwa eh. ya ce kina iya barin aiki in ki kare karatun Allah zai baki wanda ya fi wannan eh. wannan shine lokacin ki tunda kika samu admission ɗin ki zo ki karatun ya zai bani shawarwari ya ce amma na baki sati biyu ki je ki shawara mm. idan kin ga zaki abu na to idan kuma kin ga zaki bar karatun mm. ki dawo definitely zan baki admission next year tun da kina da requirement ba eh. alfarin yanzu ba alfarin admission ya ce a lokacin an eh, daina eh amma zai bani na zawo baki ma'ana in kin dawo shekara mai zuwa kina zai ban admission eh eh so shine sai na gida sai muke shawarwari da yan uwa hmm. to kuma a lokacin akwai dattijo um, permanent secretary ne a government house sunan shi muhammad garba fage to a lokacin sai na je government house sai na faɗi complain ina na ce gashi gashi wurin sake kaje eh haka tunda shi ma tsohon malamin makaranta ne makaranta ne gaskiya dan ya ma daɗi gaskiya yana taimaka mu ya zama kamar guardian ina ne tun ina FCE eh. yaukin to shine sai na ce gashi gashi sai ce ce ki karatun ki kuma ga aikin ki da dama su ne gwamnati lokacin kuma yace irin ku nawa ne muke da su because I was the first ni ce ta farko a lokacin hmm. um, da na fara karatun kasan na gaya ma yawa kuma ni ta farko da ne digiri mm. alhamdulillah ba alfahari ba mm. so ya karfafa min gwiwa ya ce je ki karatun ki in Allah ya ba za ki samu matsala ba shi na gode wa Allah sai na koma ne ji na ga admission officer in ce to gashi ce to fine in muka hutu a makaranta ina zuwa wurin aiki na idan muna makaranta kuma sai in je in yi karatu eh. to hakan ne har na kammala tattaunawar bulkisu Ibrahim kenan da muhammadu Ibrahim Kwari a Kano wacce take da bukata ta musamman ta rashin gani amma kuma hakan bai sa ta gajiya ko ta kasa ba idan ta baya gani amma kwakwalwarta tana gani da fatan waɗanda suke saurare za su yi koyi da wannan ta halika haka kuma iyaye su bawa wa 'ya'yansu goyon baya matukar suna son su yi nasara ba tare da gazawa a nakasar da suke da ita ba a madadin ita bilkisu da ta tattauna da wakilinmu sai kuma shi ibrahim kwari ɗin daga kano wacce ta haɗa mana sauti julie leathers gresham sai kuma ni usman ahmad kabara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc ke cewa mu zama lafiya. A gaida na kabara. Kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. magana kamar bishir dauda sabon unguwa katsina kuma ga da kungiyar murya sadaka a guguje game da shirin domin iyali na saurara hakika magana wannan hakimin akwai matsala amma na gamsu da magana shi kwamishina 'yan sanda sannan kuma magana wata kungiya wai ta ce za a da ne cewa wai kungiya kare hakkin bil'adama wannan abin kunya ne kuma muna fatan cewa lalle wannan mata za mata adalci kuma mu muna da nan cewa a ƙarƙashin wannan gwamnati ta muhammadu buhari ba za a dinga samun irin wa'annan ainihin al'amura na faruwa abin kunya abin bakin ciki ba muna fatan cewa za a yi wannan mata dace. assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka sunana abdurrahman amurase amurase hakika zan yi duba ga mai da tsohon shugaban kungiyar boko haram abubakar shekau game da kuma cewa mun ji bayanan suke alaka da abubakar albarwani na shugaban kungiyar is da aka nada shi ganin cewa suke yaƙi da ta'addanci da sunan addinin musulunci to kira na gare su ya kabata su gaggauta a je makamansu addinin musulunci bai ce haɗau makamai ana farma mutane da ba su ji ba ba su gani ba dukkan wani fa ubangiji ya ce daidai da ranar gobe kyama kuke kashe-kashe rayukan da ba gaira ba dalili sakamakon ku na nan a gunsa wanda ba su an faɗa muku ba tare da fatan za ku kaurace kan hanya shirka waɗanda kuke kira da sunan addinin musulunci na gode daga abdulrahman amwase amwase jihar filato najeriya To madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu koma ga ladan ya ba mu labarai amma wannan karan a takaice. To a takaicen kwamitin bincike da gwamnatin jihar Kaduna a arewacin Najeriya ta kafa ya ruwaito cewa mutane 348 na 'yan kungiyar shi'a sojoji suka kashe biyo bayan wata cece kuce ta shiga tsakaninsu a cikin watan Disamban bara. sai dai wakilin murya amurka da ke babban birnin tarayyar najeriya cika oduwa ya ce biyo bayan fidda wannan rahoton da kwamitin ya yi cikin wannan sati ya sa jama'an kasar na tofin allah dare ga 'yan kungiyar ta shi'a dan takarar shugabancin amurka karkashin jam'iyyar republican donald trump wanda ya kwashe sati guda yana ce ce kuce akan batun chris da gazala khan yayan wani sojan amurka da aka kashe a iraki ya janyo wasu 'yan jam'iyyar tasu ta republican fitowa fili suna sukan dan takarar nasu meg whitman wata fitattun shugaban kamfanin kere-kere ta nemi wata nemi zamowa gwamnan jihar california a cikin shekara ta 2010 amma bata samu ba ta faɗa wa jaridar the new york times a yammacin jiya laraba cewa za ta goyi bayan 'yar takarar jam'iyyar democrat hillary clinton kuma za ta nema mata gudunmawar kuɗi kana ta kira donald trump mara gaskiya ana gobe ranar zagayowar cika shekaru 55 da haihuwar shugaba barack obama sai gashi an yi masa maraba da yakuwar murnar wannan rana daga dubban matasan da ke halartar taron shugaban manyan gobe na afirka na wannan shekara da ake yi a nan washington dc shugaba obama dai ne ya kaddamar da wannan kungiyar ta manyan gobe ta afirka wadda a takaice ake cewa yali wadda daga bisani ya mata lakabi da kungiyar zumunci ta mandela washington To a gaishe sheka masu mu anan muke ka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatarwa sai Salama Abu da CD waɗanda suka ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Zubairu. Ni Sarfila Hashin Gumal nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.